Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da shirin labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. A cikin wannan shirin za ku shi karin bayani dangane da wani rahoton asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa yara ƙanana wato UNICEF. Waɗanda suka yi nasara a jarabawar ɗaukar ma'aikata a fuskar ofishin ministan kiwon lahiya sun shirya wani zaman dirshin a yau shi ma ministan kiwon lafiyar ya yi nasa bayani ku biyan mu ku sha labari. a rahoton musamman za mu birnin maraɗi domin shin tasirin da wato yawan yanke wutar lantarki ke yi akan ayyukan tattalin arziki da taloli da kuma masu shaguna Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa yara ƙanana UNICEF ya bayyana wani rahotonsa. Rahoton ya bayyana cewa yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar da yawancinsu ya kai wato yawansu ya kai miliyan 69 za su rasa rayukansu ta dalilin talauci daga nan zuwa shekarar 2030. Talauci, jahilci da mutuwa da wuri a cewar UNICEF su ne abubuwan da ke jiran yara wato marasa galihu a doron duniya. wakilar unicef a niger vivian estetigem ta yi wa adama da dawaki karin bayani a game da lamarin a niger euh, Niger tana daga cikin kasashen da abin ya shafa. Idan aka dubi kasashen da ke kudu da Sahara, ana iya cewa rabin al'ummar miliyan 69 da kuka faɗa yanzu waɗanda suke rasa rayukansu kafin shekara biyar da aihuwa. Ana iya cewa rabin yawan waɗannan yara na kasashen da ke kudu da Sahara ne. Kuma akwai yaran Niger a cikin wannan sahu kamar kasashen nahiyar afirka niger da take da alkalumman wajen yara biyu da suke mutuwa kafin shekara biyar da haihuwa kamar ethiopia liberia malawi da dai sauransu kasar niger ta yi yunkurin akan wannan sashe na rage mace-macen yara ƙanana abin da ke nuna cewa ta samu nasara wajen cimma muradun karni a wannan bangare wakilin hukumar unicef kenan a niger waɗanda suka yi nasara a jarabawar ɗaukar ma'aikata a huskar ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma da aka soke a ran takwas ga watan afrilu da ya gabata saboda dalilan sata sun yi wani zaman dirshin yau a ofishin ministan kiwon lahiyar inda suka shirya da matsayinsu na watsi da batun shirya wata sabuwar jarabawa tare kuma da tabbatar da aniyar su ta ci gaba da kokowa mashalele mambani a kwamitin wato mashalele sabiu mambani a kwamitin waɗanda suka yi nasara a jarabawar. Duka mun fuskanci danniya da kuma rashin adalci da aka nuna muna. Rashin adalcin kuwa shine an fake da waɗansu hujjoji da ba bisa ƙa'ida ba aka soke wannan jarabawar. Mun muna ganin hanyar da aka bi gaskiya na soke wannan jarabawar. Hanya ce wadda aka bi wadda bata kamata ba, ba a yi mana adalci ba. Bai kamata a ce sai da muka bata tsawon lokaci muka yi wannan jarabawar kuma muka jira sakamakon jarabawar da ya fito kuma sana'a ce ce muna an soke wannan jarabawar waɗanda suke kan gaba akan ɗaukar alhakinmu mu mun ɗauki aniya na cewa ba gudu ba sha da baya sai mun ga abin da ya ture mu buzu naɗi. da yake ba da amsa dangane da wannan koke-koke nasu ministan kiwon lafiya al'umma kallamun tare ya bayyana cewa yana goyon bayan waɗanda suka ɗauki matakin soke wannan jarabawa. On fait An yi jarabawar muna son ganin sakamakon jarabawar babu. Mun nemi kofin ɗin sakamakon da kowa ya samu a jarabawar babu, saboda da yawa daga cikin ku sun sayi jarabawar ne. Waɗansu daga cikin ma'aikatanmu sun yarda su sayar muku da jarabawar. Kenan bukata a tura ku a ma'aikatar ofishin kiwon lafiya. Ana da masu inganci da kuma waɗanda ba su da inganci. To don haka ne muka ce ba za mu ɗauki wannan nauyi ba. Ba ni na soke jarabawar ba, amma na yi ittifaƙin da soke wannan jarabawar tunda ba a yi ta tsakani da Allah ba wajen ɗaukar ƙwararru da suka dace. Yanzu idan muka ɗauki mutumin da bai dace ba ya halaka rayuwar wani a fannin kiwon lafiya wannan ba za mu yarda da haka ba. Ministan kiwon lahiya kenan kalla mun tari. tsaftace birane daban-daban wani gimshiki ne na samar da ci gaban duk wata ƙasa wani al'amari na ɗorewa jama'a kai a farkon lokacin faɗin ruwan sama ya lamarin yake a nijar mamman musa ƙwararre a wannan fanni a ofishin ministan ruwa da tsafta ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani Euh, a fannin sha'anin tsafta ana iya cewa an samu canji idan aka yi la'akari da irin canjin da aka samu a shekarar da ta gabata. Wannan ci gaban da aka samu ya danganta ne da irin jarin da aka saka wanda yake taimaka ma tsafta ta mahalli. Da ofishin ministan mu suka tarar a shekarar ta dubi da sha hudu kuma suka yi aiki da shi a shekarar biyar. Kusan matsalar mafi yawan biranen Nijar suna fuskantar matsalar fasali ne a farkon girkawa. Alhali ya kamata kowane filin gida da aka fitar ya dace a samu musu waɗansu hanyoyi daban-daban na tsabtar muhalli. Ba wai hanyoyi kaɗai ba, akwai layoyin tsabta ta muhalli. Ina ganin babban nauyi ne da ya rataya magajin nan gari cewa da mere. Euh, Mamman Musa kenan ƙwararre a fannin tsabtace muhalli. garin filin filinge na fuskantar matsalar rashin magudanar ruwa sama da ke faduwa abinda ya sanadiyar aka fuskanci ambaliyar ruwa a ranar 26 ga watan juwan domin cikin wannan matsala prefen filinge ya shirya wata haduwa da shugabannin ma'aikatan gidan ruwa da masu unguwanni da dai sauransu daraktan ma'aikatar gidan ruwa wato na departama ɗin filinge abdulsalam muhammadu garba ya yi wa wakilinmu abdullahi bagasa ƙarin bayani la cause principale Babban makasudin matsalar an girka garin ne bisa shimfiɗar kogi na Dalal Boso. Duka wanda ya ce ko kogi ya yi maganar ruwa. A takaice ga wanda bai san garin ba, ko milimeta goma aka yi, da zarar ya ga garin ya cika da ruwa yana iya cewa an shirya ruwa wajen milimeta ɗari ne. Abu na farko idan kuka zagaya a garin za ku ga cewa babu magudanar ruwa ko kaɗan. Sannan kuma idan kuka duba taswirar tsakar garin kamar yadda na ce muku garin yana girke ne a bisa shimfiɗar kogi kenan dole idan ana son ciwo kan wannan matsalar sai an samu isassun kayan aiki ina ganin wannan shine yake karya wa ofishin magajin gari gwiwa amma duka da haka ya kamata su yi iya ƙoƙarin su na ciwo kan matsala a cikin gaggawa wani abu kuma da za a yi la'akari da shi akwai matsalar rashin tsafta da ke da nasaba da wannan da kuma gidaje da suke faɗuwa, sannan kuma hanyoyi sun matse inda zaka a wuce a cikin minti 25 yanzu kuma sai kai har wajen mintuna 50. Abdulsalam Mahmudu Garba kenan daraktan ma'aikatar gidan ruwa ta Departement ɗin Filinge. shugabannin kafafen yada labarai da jami'an kula da harkokin kasuwanci na kafafen da kuma shugabannin kungiyar ma'aikata na kafafen yada labarai sun so halartar wani taron horo yau wato wanda ke da manufar inganta ayyukan kafafen yada labaran jami'an da ke ba da horo umar mamman faruk ya yi wa nafisa adamu ƙarin haske Euh, a ƙarshen zaman wannan taron, muna fatan mahalarta taron za su amfana da horon da za mu yi musu, musamman a fannin tattalin tafiyar da ayyukansu da kuma harkokinsu da kuma hulɗa domin yin amfani da dabarorin da su samu kyakkyawan hulɗa ta ci gaba harkokinsu. mu dai ne horar da su mahimmancin tattalin ci gaban kamfanoninsu da kuma harkokinsu da suke iya kai su da ci gaba wajen bunƙasa ayyukansu su na yau da kullum. Maman euh, Faruku kenan wani mai bada horo a taron da shahi wato shugabannin kafafen labarai da dai sauransu. Labaran kenan kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A agadez Tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio tebonse. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. karfe 5:39 sai rahoton namu na musamman a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gabatar da sallar ramadan dalili suna matsa kami wajen aiki domin sun ganin sun cika wato alkawalin da suka ɗauka da masu bukatar mallakar tawafin sallah sai dai matsalar da suke fuskanta ta hada da yawan yanke wutar lantarki wadda ke daban wadda ke da babban tasiri akan ayyukansu da kuma na tattalin arziki Muhammad da Mamman wakilinmu na maraɗi ya aiko mana da wannan rahoto a kai. amsar ɗinki na zo tun kafin wata na bada ɗinki na har yanzu ba a gama ba hujjar da ya kama ni ɗauke wuta ake kullum in na zo ba wuta to kaga kenan abin ya zama wala wala ban sani ba gaske ne ƙarya ne Allah wa alau a ana ɗaukewa amma ana sayan gurup ba sai sai ya tada mu aikin mu ba ya zani banda da je in so in kanti in sa in ta idi da su ana ganin damuwa da fushi a fuskarsa Muhammadu Madi wanda ya kawo kayan ɗinkinsa a wajen mai tela domin ya yi masa ɗinkin sallah amma sai dai da dukkan alamu yana shakkun cewa ba zai samu kayan ba kafin sallah. Misali ba shi kaɗai ne yake cikin irin wannan yanayi ba. Yusufu Idi mai tela ne ya yi ƙarin bayani. Aikinmu a gaskiya yana tattare da ɗaukar hankali kuma ba mu iya cewa ba ma saba alkawari. Waɗansu kam suna saba alkawari amma mu muna ƙoƙarin daidaitawa saboda muna ɗaukar lokacin na yi wa yara ɗinki mu ƙarasa da wuri sannan mu fara na mata sai kuma mu fara na maza saboda su basu da matsala muna fahimtar juna. Matsalar ɗaukewar wutar lantarki tana kawo cikas a fannin tattalin tattalin arziki a jihar Maradi. wanda koyaushe ake ɗauke wutar lantarki ba ƙaƙƙautawa. Misali kasuwar maraɗi da yawan kayayyaki sun lalace har ana zubar da su a cikin shara. yayin ɗauke wutar lantarki ya soma muna fuskantar matsala kayayyakinmu suna lalacewa ya kamata a dubi wannan matsala tunda ba kowa yake da ƙarfin sayan janareto ba a sati muna asarar kayayyaki da su kai jika tamanin yanzu dai masu sana'a sai sayar da inji da kuma masu gyaransa ne suke cabawa a daidai wannan lokaci. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. kusa dai wato Mutari muhammadu da fasarar rahoton Muhammadu mamman daga maradi wanda shi muka karshen labarin namu na harshen hausa wato na yau idan an ji za ku tarbi mamman gungun dan tani da labarai da harshen zabarmanci daga baya haka kuma akwai labarai tare da faransanci tare da maryama gello kenda anan muke fatan a huta lahiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba da tara da hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da rediyo Tambara. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da rediyo Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Galangu.